بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له نبيا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gudun Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana yau asabar shida ga wata a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 26 ga watan mayu watan biyar shekara ta 2012 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafin da albarka al-ashmawi a wannan masallaci da ke cikin za mu tashi a babu na biyu a darasi na uku babu da za mu tashi babu na biyu shine babu aqsamul miyahi allati yajuzu minha alwudu babu aqsamul miyahi allati yajuzu minha alwudu babu aqsamul miyah babin da zai bayani aqsam ne ko wasa alhin kenan babu aqsamul miyah babin da zai mana bayanin rabe-raben ruwa allati yajuzu min al-wudu dan yi mana bayanin ruwan da ya halatta ai amfani da shi babi da zai kasanta mana yadda ruwa a yi mana bayanin wanda ya halatta ai ibada da shi da wanda bai halatta ai ibada da shi ba wanda bai halatta ai ibada da shi ba da wanda yake bai halatta ai da shi ba amma ya halatta ai da shi ya halatta a fargaro da shi da kuma wanda yake kwata kwata ma bai halatta a amfani da shi ba kwata kwata idan aka ce ba shine ma yi yukhalu wa yukhraj shi ne wurin da ake shiga a fita da abin da a shiga ta wurin a fita ta wurin shi ne albar kamar da darasin da ya gabata maka bayani a darasin da ya gabata Allah ta'ala yana cewa udkhulu alayhim al-bab udkhulu alayhim al-bab wa atul biyuta min abwabiha بعض أقسام أقسام جمع من القسم القسم قسم ربو أقسام ربو المياه جمع من الماء أصلا الماء أبن دار ربك الله رب تشين الموه ميم واو دها موه شنو أبن بيت الله shi yasa a jam'i wannan din madawana a jam'i aka rawa da hawa din kenan al-miyahu ruwa a larabci ruwa yana da jami'i ba shi an ce ruwa ne jami'i kenan a hausa ba a hausa ba ba mun gwada sakatanci a ko ana ta ruwa kuna jira da ko a asarin babu jami'in ruwa malamai sun ce almiyahu lura da ruwan akwai wanda zai tsarki da shi jinsi ne kenan akwai wanda zai tsarki da shi ba ne kenan shi wanda zai tsarki da shi din a wanda ba za a tsarki da shi din ba akwai wanda ba za a tsarki da shi ba amma za a yi girki da shi ne kenan uku an samu zai zuwa samu ba to lura da wannan bangaren ne aka ce ruwan yana da kyau ake cewa ruwa amma lura da jinsi ruwa ruwa abu guda ne ba shi da jinsi yana ce an yi ruwa da yawa ko kuma kai amma ruwan yana da yawa yana jira da kyau ko mana yace babu a samun ruwa ji yajuzu min alwudu ruwan da yake ya halatta alwala da shi ku lura shi ne babu ne babu farko da mu zama na waƙi da wudu abubuwan da ke warware alwala malam zai yana mana yanzu babu na uku da ke gaban mu shine fara'idul wudu farlan alwala kaga ya fara gabatar da abin nan na kira wudu ne abubuwan da suke yarar alwala ne domin mutum ya ji cewa in alwala shi ta warware gani zai sarki yasa da ya kammala wancan sai ya biyo shi da babu a samun ruwa karkashin ruwa saboda daga wannan sai abin da ya shafi alwala kenan kafin mutum ya samu alwala ya fara alwala kafin mutum ya fara alwala dole ana buƙatar ya tantance wanda ruwa zai amfani da shi isa ma da buɗe wannan babi don yi magana a kan ruwa magana a kan ruwa ma'ana magana a kan abin da ya shafi tsarki da ruwa magana ce da ubangiji Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alƙur'ani mai girma yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura an ce tahur shine fa'il abin da za a tsarki da shi wa anzalna min sama mun saukar daga sama ne muka saukar ma'an ruwa tahuran yanda za a tsarki shi shi yasa kai tsaye ruwan sama ruwa ne da za a tsarki shi haka na Allah madaukakin sarki yake cewa wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi domin ya tsarkake ku da ne da wannan ruwan kaga an sami at-tahir kana ana tsarkaka ne daga da abin da ya shafi ruwa kadai da ayar suratul furqan ta da Allah anzalna min as-sama'i ma'an tahura haka na Allah madaukakin sarki yake cewa falam tajidu ra'an fatayammam sayran tayyiba kenan sai in ba samu ruwa ba za a yi kenan an ba wasu abubuwa kuma da bayanin su zai zo ba to duk waɗannan dalilai abubuwa ne da suke nuna mana cewa ruwa ba karamin al'amari ba ruwa ƙashin baya ne na ibada ruwa ƙashin baya ne na rayuwa Wajen min al-ma'i kullu shay'in hayy wa ruwa yana tasiri sosai da sosai a ibada ya da tasiri bisa malamai suke ba wannan babu muhimmanci lura da waɗannan ayoyi da karanta ayoyin wa anzalna mana sama ma tahura ayar wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ayar falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba ayar alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard dukkan ana bayyana mana abin da ya shafi dan mu san hukuncin sa mu san ya yake in za ka ibada da me za ka yi menene ne halatta kai amfani da shi menene ne halatta kai amfani da shi ba da muke magana ruwa daga cikin ayyukan da ake da shi shi da ta alwala lura muna magana a al-ibadat kenan daga cikin ayyukan da ake da shi akwai wanka in muka ce wanka muka shi ya shafi wankan tsarki wankan janaba wankan tsawon al'ada wankan tsawon jinin duki duk waɗannan ana yin shi ne da ruwa kafin wannan ma hatta gusar da alhadas ana yin shirin ruwa ne kuma mun yi magana a darasin da ya gabata alhadasu ne ma ya kharju min ahadis sabilan in dan da tusa ita tusa ba mata sarki amma abin da shafi tsari abin da shafi bayan gida duk wani ana mai tsarki da ne da ruwa a tahur ruwan da ake tsarki da shi wanda yake alhadas ya da suka shi akwai alhadas al-asghar akwai alhadas al'akbar alhadasu al'asgar karamin hadasi shi ne hadasin da baya buƙatar kemewarka sarki kawai ya isa kamar fitsari kamar bayan gida kamar mazi akwai alhadasu al'akbar hadasin da yake babban hadasi ne sai an wanka kamar janaba kamar yankewar jinin al'ada kamar yankewar jinin nifasi fi duk waɗannan ana yin su ne da shi malamai suka bai ma ruwa muhimmanci kafin malamai su bai ruwa muhimmanci subhanahu wa ta'ala yayi bayani da ruwa ke zai fita ganin littafai tun daga karara har sama kowanne yana buɗe babu ruwa kitabu tahara na farko cikin bulugul maram sai ce babu alwa abin da ya shafi ruwa dan a sanar da mutum ya rayuwar ruwa take ana fatan zan tsoma da ke ruwa Allah ta'ala ya kasar kafar Allah ta'ala ya su قال رحمه الله اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على الاسمين مخلوق وغير مخلوق فأما غير المخلوق فهو طهور وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض وأما المخلوق إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعامه أو ريح بشيء فهو على قسمين تارة يختلط بنجس ويتغير به فالماء والنجس لا يصح من الوضوء وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة قلها الوضوء منه المشهور قال رحمه الله الإمام عبد الباري الأشمالي رحمه الله عز وجل يتعلم إيه كسن wani abin da ake bayyana ya ka san su hakikanin yadda suke ka fahimci babin hakikanin yadda fahimta shi ake bukata ya yace waffaqa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa ka gane Allah madaukakin sarki ya datar da kai Allah madaukakin sarki ya maka dalbakata annal ma'a lalle shi abin da ya shafi ruwa jinsi na ruwa ala kisnan ya shi mahruqin akwai ruwan da aka riga aka jirkita shi da wani abu wa ghayri makhluq akwai kuma ruwan da ba a jirkita shi ba masa na kashe mai kenan a yake nan ba abin malam ba shi kenan yace ilan an abin nan wanda ba Allah ta'ala anna al ma'ana ismai riwaya da suka shi makhluqin akwai da aka jirkita shi wa ghairi makhluq akwai ruwan da ba a jirkita shi ba kafin kakan ji suna cewa alma ko shay'un ma'i abin da yake kamar ruwa da abin da yake da tsararo umura kamar ne kamar man gada ai ga shay'un ma'i ma'ana mai kamar ruwa ne tunda da tsararo ne yake da shi sabanin man kaɗi in ba marka shi aka ba bayan mun ce mai dariya ba ne amma dai ana so ka fahimci cewa da ya ce makhluqin wanda yake an jirkita shi amma har yanzu yana nan da tsararan shi bai riga ya daskare ba in ya daskare kuma ya zama ya zama tuwo kenan tunda babu da za a yi tuwo babu gari ko kuma da za a yi kuma babu ruwa ya yi tuwo babu ruwa ruwa da gari da aka hada su sun suka zama tuwo kenan ita fa amma ghairu makhluq amma ruwan da ba a jirkita shi ba shi ne kashin farko kenan da yake makhluqun ne zai makhluq fa amma zai makhluq amma ruwan da ba a jirkita shi ba fa huwa tahur to wannan ruwan ruwa ne wanda za a yi tsarki da shi shi ne ma'ana tahur ko lura a kuma wajen tsakanin tahur da tuhur mai da majusu ya zai mai mutum larabcin tahur ƙarin yana da ne fata tuhur don na kenan tuhur abin za a tsarki da shi tuhur kuma tsarkin ba duk ruwan da ba a jirkita shi ba sunan wannan wannan ruwan ruwa ne da za a tsarki da shi wa huwa al-ma'ul mutlaq shine sakaccen ruwa duk ruwan da aka ce ba tare da an mai ibafa ba da zaran an ce ruwa muddin sunan ruwa yana gazgatuwa a kansa to wannan ruwa za tsarki da shi amma idan ya zama na in an ce alma'u ba zai iya ɗaukar sunan alma'u ba sai an haɗa da wani abin to bai zama alma'u almutlaq ba kun lura da magana ta dace in aka ce ruwan tsani alma'u mutlaq ne ba alma'u mutlaq ba inda an ce ruwan tsani da zai na ruwan da zama kuma ruwa ba sai ya zama ruwan tsani ruwan sabulu babu yadda za a yi ka iya ba shi hakika na sunan mu sunan ruwa saboda ne sabulu ko tsani ya riga ya yi tasiri a kan shi har ya narkar da shi ya zama da shi sabulu kuna jira ke ko shi yasa malam ya ce wa huwa maul duk abin da ke amsa sunan ruwa kai tsaye duk wani abin da ya shige shi muddin bai cire mai sunan ruwa ba kai da karfi da kayan ka kana ji da kyau muddin abin da ya taba shi bai cire mai sunan ruwa ba kai tsarki da shi kaga in ya cire mai sunan ruwa to yanzu ba mai da da ce so ko kuma jinja ko kuma farau-farau in lura da ke ko don ne ya riga ya cire mai suna ruwa amma in dai bai cire mai suna ruwa ba ko a duran ka gani ko a in dai bai cire sunan ruwa ba kawai ka amfani da kayanka sun zama da yake ne guzu ne mai wato irin wannan ruwan da yake amsa sunan ruwa ba tare da an yi idafa ba ba tare da ka ce ruwan kaza ba kun yi rarrake ko in dai zai amsa sunan ruwa to ya zuwa min hoto ya halatta ta alwala da shi sawa'un daidai da dole ne na min min sama wannan ruwan ya sauka daga sama aw naba'a min al-ard ko ya kubbugo daga ƙasa ruwa ne ta ruhu daga sama kai kai amfani da kayanka in dai ba damani botikin da ka tara da shi na tsare da sabulu ba ko kuma ruwa ne kubbugo daga ƙasa Allah ta'ala kuma sanya kasa ta zama ma'adana ta ruwa Allah abin nan Allah anzala min as-sama'i ma'an shin bai ga Allah madaukin sarki ya saukar da ruwa daga sama ba faja'alahu sai sanya ruwan abin nan fasalaka yana bi'a fil ard sai Allah ya sanya ruwan yana shiga cikin kasa ko don bukata ku tono ruwan kaga sai sanya yace ne alamdar Allah anzala min as-sama'i ma'an ruwa da cin ruwan kaza ba kuma da ke ko tun da ya ce da shi ruwa ashe ruwa in na fito daga ƙasa in da daga ƙasa ruwan na fito ba wani abu da ya shafi za ta alwala da shi za ta tsarki da shi ko da ƙasar ta yi tasiri a tare da shi kamar da malam zai bayani yace wa amma qala rahimahullah wa amma al amma ruwan da ya jirkita إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة to shi ne idan ɗaya daga cikin siffofin shi uku ya canza ɗaya daga cikin siffofin uku ya canza siffa ta farko launin kalarsa idan kalar ruwan ta canza daga asalin abin da aka sani kala na ruwa kada ya canza alƙwanihi ko ɗanɗanansa a baki ko ka ji ɗanɗanansa shi ba ɗanɗano ne na na ruwa ba wani abin da aka sa a cikin ruwan ya riga ya janye mai sunan ruwan ya mayar da shi kuma wani ruwan duk da ido ka gan shi da kala na ne na ruwa amma da ka ɗanɗana shi a baki sai ga ya wata jiƙaƙƙiyar siga ce kawai mala yadda daga ji kana jin siga ce a bakin ka raɗai a zama ya zai so ne ruwa ya zama ruwan siga wannan kuma ya shi lafiya ta ji shi fatai da baki ko kuma na mai shayi zai ɗaura da shayi amma a ido gara yake amma da ka ɗanɗana ina a sai ka ji gaba ɗaya sunan wannan abin su gaba ba aure ne kashin shinarsa ta ji shi da kashin shina sai ka ji a ah, ina wannan ba kanshi ba shina ruwa yake da shi ba to wannan ɗaya daga cikin guda uku na in ya samu ruwa to yanzu ruwan yana da hukunci daban bai zama almadin mutlaq ba dan in da wannan abin ya samu sai ka mai idafa in kana ta sai ka ce ruwan sheku saboda mai me yasa kace mai ruwa saboda yana kwararo saboda me kace mai soɗo ne daga soɗan nan gashi nan abin ko sa shi ne aulainihi au ba'anihi ko kuma ɗanɗanan shi a baki aure shi ko kuma shinshinan sa. kaga a nan wa da tasirin abubuwan da shari'a ta shari'anta kayan kuskuren baki zai tambaye maza abin da ya shafi ɗanɗano shaƙarwa zai tantance maza abin da ya shafi ƙanshinsa ido kuma zai tantance maza abin da ya shafi launinsa kenan ko da mutum bai da ido makamu ne zai da ɗanɗano a baki da shaƙarwa da zai ce kai wannan zai zirgin mutane. kun ga ko saboda mai yana da tsaro ne ko kana ga da tsaro ne yana tsaro amma kuma ruwa ne ba ruwa bane sai malam ya ce fa huwa shi wannan abin da muka ambata guda uku na farko kala na biyu ɗanɗano na uku shinshina fa huwa ala kismai shi ma ya kashi kashi biyu taratan yaxtaliqu bi nafsihi wani lokacin shi ruwan da ya jirkita yana jirkita da najisin da abin da yake najasa sayata zai yi rubuki sai ya jirkita da wannan Kai ruwa na ta tsaya kala kwalaben giya kawai shi kenan giya ba najisa ba ce kawai ana tsaya mai shi kenan sai ya tashi daga zai kuma zama ya zama giya Allah sauki falma'u najisu ruwan da ke da najasa mana ruwan da yake ruwan najasa la ya shirya min mulku kwata kwata bai halata a yalola da shi duk ruwan da yake wannan ruwa ruwa ne na najasa wannan ruwan bai halata a yalola da shi wa in lam yataghayyar bihi ko da ko bai jikita da shi ba kuna jira da kyau ko da bai jirkita da shi ba to amma kuma idan bai jirgita da shi ba za a kira shi ruwa mai najisa eh ba za a kira shi ruwa mai najisa ba misali ruwa ne duran guda ruwa ne duran guda aka ajiye shi ko ruwan sama ne aka yi ruwa ruwan sama ya cika duran guda ina sa fatan ne san duro yawa da aka cika shi guda da yaro ya gama fitsarin shi ya ɗanyi fitsarin shi a ko sai ya tsani ciki ruwan ya zama ruwan najasa zama ruwan najasa ko da ta ga alamun ruwan fitsarin a sama sama sai ka jirkita ruwan sai ka ɗauki babban sanda sai ka juya ruwan shi kenan ya ɓace kawai eh mm, a kamura aka juyo daban shi sa kan tsaba na ba baka mace yaro ya juyi yanzu idan mutum na dangancin zuba ya hukunci shi daban muna magana ruwa ne kace a miƙo maka kawai da kace a miƙo maka sai ka same shi da waɗannan abubuwan ka san na ake wani ne ya zuba ko ko amma yanzu kawai da shi ya za shi hukunci amma idan mutum ne ya da gishiri kawai da ya za a ce a yi ruwan gishiri ba abin da ya da gishiri ya ka na ga ya yi ganganci a shari'a فإن كان الماء قليلا إن كان زمان كنكن والنجاسة قليلة نجسر ما كنكن واتي كنا da najasar da tafi karfin ruwan ba ko riha ne yudu min mu alal mashru'a a wannan abin da yafi shahara a mazhaba shine ne amfani da shi haramun ne ne eh sai ce alal mashru'a kenan akwai wata magana wacce ba wannan ba magana ta biyu ita ce la shahu bi halaka alwala da sigar da tasir idan yana dauke da najasa kenan akwai magana biyu a wani lokaci a lokacin da najasar ba ke tasiri a ruwan ba amma da zaran najasa ta yi tasiri a ruwan yanzu kuma ya zama ya zama najasa kai tsaye ba sunan shi ruwa ba don duk wannan malam yana magana ne akan magana abin da ya shafi huwal ma'ul mutlaq duk abin da ke amsa sunan ruwa kai tsaye ba tare da wasu abin da kowa halatta ta ibada da قال رحمه الله وتارة يختلط بطاهر فيتغير به فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك ولا يستعمل في العبادات لا في الوضوء ولا في الغير قال رحمه الله وتارة ونلوكتي لما يتف على اسمه ولا يا كسكشي في كسي لدرجه انه يجي كتاب المدرسه idan ya zama na najasa ta amka mai ruwa kuna jina ta yadda babu yadda za a ce da shi ruwa kuma ya zama fitsari ko ya zama giya to wannan bai halatta a yi ibada da shi ba bai halatta amma yi amfani da shi ba ko wanki ba za da shi ba kawai kwarara da shi na ta wuce mun ji da kyau to amma idan aka sa idan najisa tana cikin ruwa sai mai gasar ba ta tasiri a ruwan ba shi kenan kawai ruwan yana nan yana amsa sunan sunan shi na idan ruwan kankani ne kuma na kusar kankanuwa ce shi shikenan wannan ma bai cire ne sunan shi na ruwa ba in ba har yanzu ke nan kafin ka fitar da ruwan da za a ibada da shi ba aiki ba ba ke ba aiki ne amma sau da yawa za ka ga ka ajiye botiki a gaban famfo famfo yana zuba sai wani ya zo da buta shi a kan gotiki ana wani kuzari da ta da zaran an an da buta a kan gotiki sai ya zama an zuba da ruwa lafiya ya samu buta nan sa buta da ibe ya ɗora da kyauta ba ina da mutu ko da buta da i abin da yake tarbiyya shi ne jin da ruwan gotiki sai ya sa buta wannan shi ne amma yanzu da ya sa buta wa matsayin na zama da ke wasu iyali mai tsarki mai tsarkakewa wani babu abin da ya taba shi na farko ma dai ina na jima take a jikin butar zato ake yi to ko a kai najasar ba ta yi tasiri a kan ruwan ba Allah ta'ala ya fi mana kuma na kada ya zara shi ne wahalar ruwan ma da ake ta samun wahalar ruwan ma da gaban tamfin ma ya zama kuma ya zama bai amma ko kai ba buta ka sa ba ko yin mutum ya sa a kan famfo wani ya sa botiki sai ka sa hannu a bakin famfo sai ka sha ruwa sai wani ya ce maka ka ɗora mai hannu a kan dabba sai zuba da ruwa ba an sha yi inda wani abu zai inda lugayi zai fada a cikin botiki ka sa hannun ka kaɗe ne za a ce zuba da ruwa ba wani ya lalace da kai na ka samu wannan ya kuma suna addini نسأل الله السلامة والعافية قال رحمه الله وتارة ونلوكة yakhtaliqu da tahir ruwa yana jirkita da abin da yake mai sarki kuma yakhtaliqu yana gauraya in ya gaurayi fa ya taghayyar bihi sai ya jirkita da wannan abin da yake mai sarki da aka hada ma yakhtaliqu fa ya hanyar ina ba don yanka kenan dan ne dan ya hadu da wani abu in bai jirkita ba yana na so na shi na ko ba na yana na abin da ke cire mai siffar shi tarbiya shine jikita kamar yadda ruwa kenan kamar ruwan shayi kun da ke ko ya sa mai siga ya sa mai lipton ya sa mai kamanfari ya sa mai masoro ya sa mai citta ya banka mai wuta kana duba shi zai banka garin na ya ya zama shayi ya zama ruwan shayi kawai ina ba ta mafi wannan da kyau shi sa malai ce wa tarata ya talibu mutahir yana gauraya da abin da yake mai tsarki abu na farko da abu na biyu ta ya tazayyar biki sai ya canza saboda wannan abin da ya jirkita da shi kenan dan ya ya kadai da ya cire da shiga ta ruwa mai kici da mai shiga ta ruwa idan ya gauraya fa'in kana tahiru idan wannan abu mai tsarkin da ruwa ya jirkita da shi mimma yumkinu al-ihtiraz minhu abu ne da zai iya yiwa a kauce mishi shine al-ihtiraz abu ne da zai iya ruwa a kauce mishi a hana shi haɗuwa da da ruwa kalma'ir makhlutu bi za'fara kamar ruwan da ya jirkita ya garaya da za'faran da za'farani lawa na wata ko wal wardi da turaren wardi wal ajin da kullun koko ko kullun kamu ko kullun kunu ajin ba shi ne ta gane wannan kaga waɗannan abubuwan za ka iya yiwa zai iya yiwa ka raba ruwa da su ruwa daban kulli daban ruwa daban za'afarani daban ruwa daban waddu daban wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan kamar me kenan abubuwan da ba a faɗa ba kamar soɗo kamar jinja kamar yadda da kamar kulun zaki da sauransu ya dora kuma ya jinkita shi shi sa malam ya ce wa fa hadal ma'u tahir wannan ruwan mu tsarki ne an kira shi ruwa ne dan yana da tsaro amma haka da yana da kuma yanzu ya zama kunu ko kuma ya zama soko ko kuma ya zama littan dan za ka ce dan littan din mai tafi daya ba da ya ce bai ruwa na inda ya kace da mai shayi bai ruwa tafi daya to yana da ramba tara ba ina ba ina son ku gane ina aka ce bai ya kofi da yana da ranzar sada da zai ɗumi maka amma in dai kana son ya ruwan wanda ke ɗagawa haka sai dai ka ce bai ruwan shayi ko ruwan shayi ka ga bai zama almaru almutlaq ba bai ruwan shayi ne amma duk da ce bai ruwan shayi ta wata ranzar zai ɗumi maka inda yana ya fahimci almaru almutlaq kenan to kenan wannan wannan ranzar da ya ɗumi maka ne ruwan da ga ibadar shi amma ruwan shayi da sai da mazai a sha ko kuma an da za ku yi fira bana mutum ya zama sai kuma gida ba sai ala ce fahadar ma tahir wannan ruwan ruwa ne mai tsarki dan ya jirkita da soɓo dan ya jirkita da lipton ya kira shi ruwa ne dan yana da tsarin kuma da muka ambata ƙa'irar kenan shi mai tsarki ne a karan kansa amma mazayin mutahhirar da zai ba zai iya tsarkake wani abu kenan inda inda giya za ta taba za ta taɓa gefen rigar mutum kuna jira sai ya sai abin da da shoɗo ɗaya sai ya wanke wurin ya ɗaga ɗarɗake wannan na bisar ya ɗarɗake ba sai rinka ce eh ya busar da gafin giyar da gaddafin da ya koma dafin soku ya ce eh, gama wancan Allah ya Allah kamar soku lafiya ya fi zaki ne a cikin hajji a kan ta su biya tare da mutum ina da kan yi tsohon da kai ko yawa eh, jiya na ta sace sai da ko kana abin nan in ya taba mutum ka ba a wanke shi ɗaya kenan in wanda mutum ya gama wanka da shi kun lura da ke ko wanka ya kasu kashi kashi wani kuma ga ya gama wanka ruwan yana nan abin da wasu kila yana da wani abu da yake watsawa da shi wani kuma ga yayi da zaran yayi sabi ɗaya du sai ga ruwan gaba ɗaya zama sabulu haka ne kuma kamar to nan wannan ruwan da ya riga ya zama sabulu gaba daya ba zai da zaka ce da shi ruwa kuma ko da ce ruwan sabulu to nan wannan ruwan da ya samu ko da wani jarrababban fitsari na karshen wanka ya kama ka kun da ke ko ko da ka yi tsarki ya zama ce ka busar da najasa ne don kada fitsarin ya ɗarsu a jikinka amma dole akwai buƙatar ka samu ruwa kuma ka ka sake tsarki da zai halatta maka ibada wannan ruwan tahirin ne ne masu yahayi na tahirin yahayi saboda mun sai da sabu ne ya jirkita ba da ba da abin da yake najasa ba ne nan da abin da yake najasa ne da ba babu halatta a gane shi saboda kuma Allah ce fa yusta'malu fil adat irin wannan wanda da ya jirkita da abu mai tsarki ana amfani da shi fil adat a ayyukan da suka shafi yau da kullum mun kaza ko ya halatta a girki taba girki ya halatta a girki da shi ruwa ne ka dawo shi kai kuma ta hukar na samu yara sun ɗago gari gaba ɗaya sun zuba a ciki garin da aka dawo da shi duka a ga shi kana an rage hanyar wa ajinin ya halatta a yi kulli da shi ba kulli na dan ba kulli na na koko ko na kamu ko sauransu wa shurbin ya halatta a sha wannan an zalika da makamata haka wala yusta'malu fil ibadat ba a aiki da irin wannan ruwa a wurin ibada la fil wudu ba a yi da shi wurin alwala wala fi ghairi haka nan ba a yi da shi a inda ba alwala ba kamar wanka kamar gusar da abin da yake na kasa tun da bai amin sunan alma'ul mutlaq ka lura in dai ya jirkita da shi in dai ya haɗu da shi mutum da yau ya fi karfinsa ba ne to ruwan yana nan karo ba abin da ya same shi isa galibi ruwan da ake ta zubarwa zai ga ana ta zubar da ruwa wani tsarki ba da zai kaza ba akwai zanganci da yawa akwai ruwa da yawa da ake kwararar da shi kuma ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa ruwa ne mai tsarki da tsarkakewa shi mai tsarkakewa na abu kuma ga shi ana ta zubar da shi kana jina da ke ko to yanzu yanzu kuka yi kudin wannan wannan da abin wannan na dama da ni shi ne wannan na dama da ku kuma eh. babu da za ka ce ai ka kaɗa shi ka ga ka ga yana ruwa ka ce wannan wannan sunan sai ba sunan shi ruwa ba kamar yadda za ka ce da wannan ruwa ga yadda za ka ce da wannan ruwa sunan wannan ruwa sunan wannan sunan ina ga kuma gobe wannan amma da ka iya kiran ruwa ne saboda yana kaɗawa haka kawai mai wannan ba yana ga wani da ka kira ka ce ai wannan za ta ɗoge shi ke alwala da shi ai ga shi ba ruwa ba wannan ba sunan shi ruwa ba don baya an zuna almawu almutala abin da ke aron sunan ruwa kai tsaye idan ka ce ruwan jinja ka ce ruwan soko ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ina fata muku da wannan da ke قال رحمه الله wa in kana idan abin da ya jirkita da ruwa har ya canza ruwan ya kasance ma layi mutumin da zuwa abin da ba zai iya yi wa ne ka raba shi da ruwa ba maɗazu zai iya yi wa ka raba shi da ruwa don zai iya ruwa daban kullum gobe daban ruwa daban gasara daban ruwa daban kamu daban za ka iya raba shi. to amma yanzu muna magana abin da ba zai iya yiwuwa ka raba su bane tare suke isa wala ya ce kalmar mutaghayyir bi sabqa kamar ruwan da ya jirkita da wurin gishiri alma'ul malih kenan ruwan gishiri kasar haka take kasar wurin haka take in ka tona ruwa za ka samu ɗanɗanon gishiri ne ko kanwa ko mai ba ko da za ka ware ruwan daban wannan ɗanɗanon daban awal ham'ati ko kuma abin da ya shafi akunin aswad kaɗo akwai wuraren da suke kaɗo ne yanzu nan gangaren a ganna in ka bi bypass ɗin nan ka wuce municipal school ɗin nan za ka fara gangar tun da municipal school tana sama ne ko tana dudu abin da ya kama da tukawa kana fara gangarawa ka shiga gangare kenan dai inda za ka ɗauki boss estate ka ga kana tsakiyar fadala kenan ko don kan yana damar har da ko in magana ka tafi akwai wani wurin da yake falalu ne sai da sosai irin wannan wurin inda za a haka rijiya za ka ji dan shi ba irin mai kai da ina ba saboda faɗan da ke wurin to can ma mun tafi da nisa nan ga kasuwa ko ko ce da ke ko inda ruwa yake gangarwa zuwa shi gona ta bakwai za ka ga akwai kabo inda za a haƙo ruwa a rijiyar za ka je ba shi da ɗanɗanon ruwa da ka sani kun lura da ko shi ne ya ce ayyul ham'a ko kuma akunul aswad bakin ta dauke ba ayyul mahal galik ko da makamantan haka ta yadda wurin shi ne zama da ruwan haka ayyul jari ala ma'adin zirnih ko zirnih akwai nuska guda biyu wata nuskar zirnih wani kuma kuma zirnih in ce ma'adan shi ne makwanta inda abu yake kwanciya nan ce zirne shi ne abin da shafi zinari ma'ana inda zinari yake kwanciya sai ka ji ruwan da ilo da kasar ruwa ne, ilo da kyau auki britin ko farar kasa duk waɗanda suke haɗa farar ƙasa da ganin farar kasa inda ake haƙo ta to idan ruwan ya fito haka za a ganshi, sai gan shi ba ruwa ne yadda aka sani ba to haka tun da gara kasa haka ba kuma da kasa kuma jina da kyau duk inda yake wurin jar kasa ne jan gargari ne haka za a ga ruwan ja duk inda wurin kasa eh, take baka ce haka za a ga ruwan baki yanzu maganar mu a nan ne yankin ruwan hada kullu hu tahurun wannan ruwan dukkan shi ruwa ne da za a tsarki da shi tahurun ruwa ne mai tsarki da su da mun ne ya halatta alwala da shi saboda ne saboda ba babu yadda za a yi karaba wannan da ruwan akwai abin ma da yake kai kace daga jikin ruwan yake haihuwa kamar me kamar abin da ya shafi kai ruwa yana da kai ruwa wani lokacin haka ta a kan abin da ya shafi ruwan gaba daya duk waɗannan da kai nuna da jar ƙasa da farar ƙasa da ruwa ƙasa mai gishiri da ƙasa mai kalwa da duk ma dai abin da ya shafi wannan ruwa ne mai tsarki ruwa ne mai tsarkakewa in dai wurin haka yake kuna gina da ko in dai wurin haka yake ba abin da ya canza ruwa yanzu muna magana ne kawai rana tsaka mutum ya ɗebo gishiri ya zuba a cikin ruwa wannan ya ne ne hukuncin ruwa da ba amma in dai wurin ruwa haka yake to babu abin da ya shafi wannan ruwa ko ɗanɗanon shi ya canza ko kallon shi ta canza ko shushinan shi ya canza muddin wurin haka yake babu abin da ya shafi wannan ruwa kuna jira da kyau na kashe duk ya taɓa ruwa gasa kuka duk ya lalata ruwa wannan haka ne ba mun shi ba awul jari ko ruwan da yake gudana ala ma'adini a makwanta na zinari shi na wannan ruwan ruwa ne mai tsarki na tsarkakewa duk ruwan da yake makwantar shahadar yake ruwa ne mai tsarki mai tsarkewa matsalar shi ne mutum ya ɗebo kawwa ya zuba a cikin ruwa ya ɗebo gishiri ya zuba a cikin ruwa wannan ya ɗebo kuma ruwan ba zai tsarki ba mutum ya zama ruwan kawwa amma idan ya zama na ƙasar wurin haka take ɗanɗanon shi ka ɗebo ruwan gangan shi wurin kuka iri kuka haɗa iri da shi ka gan shi wurin ko kuka haɗa iri da shi ka gan ruwan nan da kirin ko kuka haɗa iri da ruwan na ta gan shi ya yi fari fara ƙasa ne ba abin da ya sha mara kyau za ka yi da shi don haka wurin yake za mu zo kashe shi kamar kudin eh. wanda ruwan sama yake gangarawa wurin shi ba yake ba zuwa yanzu shi ma ba na ba za mu kashe shi abin da nake zo magana gane akwai abin da za a raba akwai wanda ba za a raba shi da ruwa ba wanda za a raba shi da ruwa ya kasu kashi biyu akwai kwamir akwai gairu akwai majis mai majasa idan ya zama mai majasa ne ya haɗu da ruwa mai da yan hukuncinsa idan ya zama na tahir ne kamar sodo kamar jinjin kamar sodo kamar gunja kamar jijini kamar siga wannan in dai ya jirkita ruwan ya canza ma ruwan kala gaba daya to wannan bai amsa sunan ruwa ba saboda ne saboda sai ta ce ruwan kaza to amma da bai wani tasiri a kansu ba sama sama ka jiji kawai kai harka karfi ba abin da ya canza shi to amma yanzu idan ya zama na wurin haka yake ina gina da ke ko wurin haka yake sawayan kasa ce kasar wurin haka take a rijiyar da aka ɗebo a ina ne aka ɗebo duka haka yake wannan ba abin da ya shafi ruwanka za ka tsarki da shi ruwa yana da mahimmanci sosai da sosai ruwa yana da mahimmanci sosai da sosai tsarkinsa da a tantance don mai tsarki da shi ake ibada mara tsarki ba ibada da shi wannan kenan tambayar da ake ta yi ɗansu kamar ruwan famfo da yake zuwa daga wata bau wani lokacin za ka ji shi da zurfin haka har alaƙin ya yi tasiri kullum da ke ko kamar fara da rafin na cin tafi yan uwa akan haka da wani suke mutakhassisun akan wannan suka ce irin wannan ruwa ne na gama gari gaba ɗaya garin haka yake da haka kuma yato wannan layin ko ba zai cutar ba kullum da ke ko kenan mutum ne ya ɗuba abu cikin shi ya ajiye to kaga wannan sai san yadda zai zuba shi kai da ba zai tasiri da ruwan ba idan muka je muka daɗa shiga kan abin da ya shafi ruwa akwai abin da ya kira shi a suur filin wayan da alhamza bara'u sunan shi su'ur ragowar ruwa ragowar ruwan da aka sha shi ya kira a su'o sawa'un mutum ne sha wannan ruwan sawa'un dabba ce ta sha wannan ruwan sunan shi dai a su'ur mai hukuncinsa malamai suka ce idan mutum musulmi ya sha ruwa ya ajiye wannan ruwan da tsarki ne ba abin da ya tsaye shi ina ba ta mabauci yana da kyau mutum ne ya ka sai ruwa da ka sai ruwa fiya wuta sai ta sha da ka sha zuwa kuma sai ta alwala da shi alwala ka take wannan ragowar shi ne asu'ur shi ne goyon ruwa kuma da ke wannan shi ne da goyon ruwa ruwan yana nan ba abin da ya taɓa shi na ce na mutum musulmi to idan na shirki ne ba malamai sun ƙara da juna saboda suka ce bai halatta ba dan in iyalin lajina bane na barmishi kuna na da sun fala ya karbi masu dukkan harama ba da mai ba wannan bayanin ne zai zanen gaba sosai da sosai wata kuna gina da ke ko abu na uku su'urul baha'i su'urul baha'i ragowar ruwa na dabbobi ka ajiye ruwa za ka alwaya shi sai tunkiya ta sha sai akuya ta sha sai kuma ta sha sai raƙumi ya sha sai saniya ta sha sai sa ya sha wannan ya mai matsayin wannan ruwan ruwa ne mai tsarki in da ke ko ruwa ne mai tsarki kawai da malamai suke magana sai dai idan waɗannan dabbobin suna cin najasa eh? yawa kamar da za mar azaba a ai albahayin muka abin da kare ya sha ya rage wannan ruwan na gasa ne abin da alaƙa ya sha ya rage wannan ruwan na gasa ne ɗaya na biyu za a kwararar da shi na uku za a wanke ƙwariyar so bakwai na hudu za a gurga amma sai ya zama mutum ya ɗauki wayewa ya buɗe bakin kare ya sa bakin shi a ciki wai wayewa ce yana ta yana ta shishafa kare yana ta rungunar shi yana buɗe maka kishi yana sa Allah ta'ala ya shi kuna jina da kyau abu na gaba shi ne abin da ya shi ɗan suna abin da gaba ana kammalawa suka ce duk dabbar da yake cin naman ta halas ne abin da ta sha ta rage halas ne ta ga wannan ƙayar zai bai fito na ta mata a matakin farko duk dabbar da cin ta halas ne ragowar ruwanta na sarki ne kuma ragowar ruwan kai na sarki ne da bayanan da suna gabata idan ta je ta ci dusa ta ci dusa ko ta ci abin nan kaikayi ko ta ɗibi harkiya ko ta ɗibi abin nan ta zai ta sa gaba ɗaya ruwan ya damu to wannan wani da nuna ba yana da zai rungu wuce da mafi amma kawai kuya ta sha ruwa ba ya zama da dogon da kasa amma sau nawa mutum ya ɗibi ruwa zai shiga wanka zai dan ta sha zubar da shi Wata zai ba ma alwala ba an ce wanda aka ce kuma ya halatta ma alwala da shi in wannan matsalancin lokaci da ake ciki daga damuna tun tun wata biyu da ake ta sare rai daga har yanzu nan ba wai ta kafa ba da kamata mutum ya isi bifani tun a yi tukin baya a gama ya kama ubangiji subhanahu wataala idan Allah ya haka yana buƙatar yana son bayan su tuba in ba ka san shi ta laifi ya ki kama su da zunubi kun lura da ko saboda mai sai zama bin ya taru ya taru ya taru sai don haka ta sai aiko daya amma duk mutumin da ka ga yana abin da Allah ta'ala yana son ya mai cuta yana ana nisa da shi ne ya dawo cikin tekinsa rijiya ce take na tare da ruwa sai akuya ta faɗa ciki sai aka ɗauko a ruwa wai rijiyar yake in ka san yanzu a ce mai tsarki ne wani kuma ya taru kuma ya gana ce to ya za a yi ina ce wani kai kun ce wani ruwan rijiya ce take da ruwa sai akuya ta fada cikin rijiyar sai ta mutu a ciki sai aka ɗauko ta aka yadda ita ya matsayin ruwan a wasu ne mana ruwan mai tsarki ya birkita shi ne yanzu ke kike kira wani eh eh shi za ga ruwa yana wari ya zama tarihi ne ina ga ta nuna wato wannan kawai ai duk mun wannan bayanin a baya yanzu da kai da kake mai tsarki ne da shi da yake da mai tsarki ba ne ya ke da hujja wanda yake da mai tsarki ba ne amma ko yana na akan asalin da ruwa ne na rijiya ruwa ne rijiya ruwa ne da uku gudan kasa ruwa ne da za a tsarki da shi ba zai ce maka da halatta ka alwala da shi ba sai in ya bada kolin dalilai dalili na farko ruwan ya riga ya jinkita ruwan ya zama ɗori yake yi ta sanadiyar riƙewar wannan akuya shi ke amma muddin ruwa ruwa ruwa ba abin da ya same shi kuma mun yi nuna ba abin da ya same shi duk wanda da kake shinshina ya kaji ah ya jirkita sai ka sake shinshina sai ka ji bai jirkita ba wanda ban gare yake shakku ne kai ke sai ka masa kun gare da ke ko sai da kana ta shinshina ya so biyu so uku so uku so hudu wannan shinshina ya sai ka ji ya jirkita wannan shinshina sai ka ji bai jirkita a ah, sai wai da jirkita ba an yi jirkita ba a magana wai sai an ta shinshina shinshina yana gina da kyau ruwa ne a rijiya sai mutum na fada ciki sai aka ɗauko shi yare yake ruwa ne a rijiya mutum na fada Allah ya sarrafa sai mutu a ciki sai aka ɗauko shi waɗannan abubuwan suna faruwa kuma suna faruwa kuma da ke ko kawai ruwa ya canza muddin ruwa bai canza ba ba magana a ɗauko a ɗaiɗo ruwa ya guga talatin a ce a zubar a ƙasa ko a ɗaiɗo guga ashirin da zai a zubar ko a ɗaiɗo guga ɗari a zubar ko waye waye waye eh? Eh? duk da waɗannan abubuwa daina gifta nan da magana da gifta nan da magana yace mai magana numfashi a yau mun ce ruwa da aka sha aka rike ruwa ne tsarki na fashi kuma na tsaya sai dai mutum bai kyauta ba amma na fashi yana ruwa yana kuma gina da kyau ko ruwa ne a rijiya sai aka ɗebo yaye-yaye aka zuba a ciki amma da aka zo aka yashe aka zo aka fitar da su wanda canza ba ba kun ta hadisin biyu a ba abubuwa ne da ake ta zuba a cikin rijiya ake ta zuba mata sun gama da al'ada ma su zuba a cikin yawon yawon ruwan da jirki da kuma ake sarki da shi a jefa taya a jefa ne a jefa ne ruwan bai canza ba ruwan yana amma za ga kaza an ta fada a rijiya sai ga ana ta ɗebo ruwa ana zuba ana ta ɗebo ruwa ana zuba kuma ta ake ta bayan wannan magana ya kaza ta fara a rijiya ya sa ta ɗago ruwa ana zubarwa daga ina wannan karatun ke sama na suna da ruwan ruwa ya to daga ruwa ya ɗauke ruwa ya to na bantan yana Allah ta ala ya sauke ɗauke ruwa yana da kima sosai da su yana da daraja ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a hadisa abu hurara yake cewa la yantasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub bai halatta mutum yi wankan janaba ba a ruwan da baya gudu ruwan da baya gudu kamar ku jiddufi ba a wankan janaba a ciki kenan amma ya ba mafi wannan da kyau kamar ku jiddufi ba a wankan janaba a ciki da ruwa ne wanda yake wannan ruwan ma ba ka sabo yake kaiwa shekara ba ba za ga an fara bulo da shi an fara hakar kasa an fara kaza an fara kaza an fara kaza ina ba ta mutunci wannan da kyau to amma idan ruwan ya zama tafkeken ruwa ba wanda ke ya zama kamar wani albahar ma'ana ruwan shi aka ko da ran da ko ya zai tafi kilomita hudu ko biyar ko ashirin aga wannan kan ai hukunci shi kuma wannan ai ba wannan ba to amma kaga mu ga wanda shafa mu ko ruwa idan yana gudu wannan babu laifin mutum ya yi wankan jaraba a cikinsa abu yana wankan jaraba tana wucewa to amma ya za a yi mutum ruwa a kududdufi ne ruwa ne ga shi na a tsaye yake cik kuma mutum ya wanka a ciki kuma a garin wannan ruwan suke kira su girki wannan ruwan suke kira su kaza wannan da halatta ba هذا لما جعل سيرة أمين تعالى استبدت عبريش يسعى رأيك لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه la bulan na ahaduka fil ma'i da'im kada ɗayan ku yayi fitsari a ruwan da baya gudu kuma tasul fi sana idan ka a ciki ana kaza mu kenan mai mai taba kashi wuri hudu Allah sauki wai da ya taɓa kashi sai jila bai sai ce menene wannan ya taɓa wani abu sai sa hannunsa wai shafa ya ji komai taba wani ne kenan dukiya sai shi shi na mai kenan sai ce kaji ne masu yi dole a gudu na kawai kenan ai kawanci kenan mala kawanci shi ne rashin fahimtar addini wallahi shi ne kawanci kenan rashin fahimtar addini wato rashin fahimtar addini ba abin da ba zai sa ba kullum muka ce rashin fahimtar addini ko da mutum ya zama farkansu a wani bangare Da ba addinin musulunci wallahi ba kauye ne tinkirin ba kauye inda zai inda zai yi sarki sai ka rena mashi. wallahi shi ne ƙarshen ƙauyenci ya zama mutum bai sa addini ba ƙarshen ƙauye kenan garin da ba a sa addini ba ko da ka gaba da yamma kudu da arewa za ka tafi kilomita hamsin gaban kaftar gari sunan shi ƙauyen gari don ba a gane addini ba a ciki masu Allah salamata da afiya ragowar na ba Eh? yana da tsarki domin hadisi abu ta da ma'aikin Allah tsira da minta Allah su tabbata ga da aka tambaye shi dangane da abin da shafi mage ya ce ina laisar da najisi ya ce ba najisa ba ce ya ce ina nuna tsawafina alaikum tana cikin dabbobin da suke jujjuyawa a cikin ku idan aka ce duk abin da mage ta sa baki zai zama na kasa zai zama akwai takurawa ga mutane kenan Allah ba ta mutunci wani da ke duk waɗannan bayanai ana yin su ne don mutum ya san wanne ruwa zai ibada da shi tunda malam ya gabatar da abin da ya shafi abubuwan da ke wurin ra'awa yanzu za mu shiga alwala da wanka da ne don mutum ya san da ne da wanne ruwa zai yi za malamai suke fara gabatar da babin da ya shafi ruwa don a yi bayanin abin da ruwan da za a tsarki da shi da ruwan da ba za a yi tsarki da shi ba duk ruwan da ke amsa sunan ruwa da ya an ce ruwa ya sunan ruwa ya gaza a kan shi ruwa ne da za a yi karfi da shi kun lura da wani da cin to amma ruwan da sai an mai turanci to wannan wani abu ne daban kamar da ruwan da gabata da karshe ma na wallahu Allah kuma masani kenan nan zamu dakata idan Allah ta'ala ya kai mu ranar litinin jibi kenan sai mu tashi a babi na uku da izinin Allah madaukakin sarki subhanallahi wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk